Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis goma ga watan Yuni na shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai. To baballe shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7 za su gana a ƙarshen mako a Birtaniya da zammar lalabo hanyar da duniya za ta farfado daga annobar coronavirus da batun sauyin yanayi da haraji da kuma matsalolin da China da Rasha ke haddasawa. shugaban amurka joe biden ya isa turai a jiya laraba a rangajinsa na farko a matsayin shugaban amurka domin ganawa da shugabannin kasashen yamma kafin ganawarsa da shugaban rasha vladimir putin a wani taron koli a mako mai zuwa a birnin geneva kana wata mai shigar da kara a kotun manyan laifuka ta kasa da kasa ta yi kira ga gwamnatin sudan da ta mika mutane hudu da ake neman su ruwa a jallo akan aikata laifukan yaki daga khartoum zuwa hague tsakanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mazauna ƙauyuka da ke kan hanyar kaduna zuwa zaria sun koka kan yadda 'yan bindiga suka fara sacewa da kashe mutane a hanyar duk mutumin da ke kaduna idan zai zare idan aka ce maka bakwai ta yi sai na ji tsoron ya kamo hanyar idan har ya sa abin da ke faruwa dalili mutanen nan yanzu ba masu lokacin tsar hanyar na sigara ba tsar hanyar na karfe goma na dare in suka zare kuma suka daki tsawon lokaci suna operation da suka ga dama suna kuka bindiga ko ka zafi su buɗe ko ta suka sheka Masu sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan yadda 'yan majalisar dattawa da suka fito daga arewacin kasar suka koka kan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin. ce an ba wa sojojin najeriya kuɗin da suka kai kusan tiriliyan biyu a cikin wata takwas me aka yi da wannan kuɗin me 'yan majalisar wakilai ko na dattawan najeriya suka yi da sukin banda zaman banza da zaman ɓata lokaci da suke yi a abuja. bayan haka kuma za ku ji cewa ma'abuta amfani da kafar twitter na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan jinjinar da tsohon shugaban amurka donald trump ya yi wa gwamnatin najeriya na dakatar da shafin Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na g7 za su gana a ƙarshen mako a birtaniya da zamar larabo hanyar da duniya za ta farfado daga annobar coronavirus da batun sauyin yanayi da haraji da kuma matsaloli da rasha da china ke haddasawa taron kolin na wuni uku da zai fara a gobe juma'a za a gudanar da shi ne a Chris Bay wani wuri da ya shahara ga masu yawon bude ido da ke gabar ruwan kudu maso gabashin Birtaniya. jiragen yakin ruwan birtaniya suna sintiri a kan ruwan yayin da aka jibge sama da 'yan sanda 6,500 ashirin da birtaniya ke yi na daukar bakoncin shugabannin amurka da na faransa da jamus da italy da japan da kuma Kanada. kasashen india da koriya ta kudu da afirka ta kudu za su halarci taron a matsayin baki da aka gayyata Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya faɗa a jiya Laraba cewa yana zuba ido ya amshi bakonci kana ya gana da kawayensu gaba da gaba. A hali da ake ciki kuma shugaban Amurka Joe Biden ya isa turai a jiya Laraba a ran rangajinsa na farko a matsayin shugaban Amurka domin ganawa da shugabannin kasashen yamma kafin ganawarsa da shugaban Rasha Vladimir Putin a wani taron koli a mako mai zuwa a birnin Geneva. ya fara yada zango ne a filin saukan jirage na masarautar ingila inda ya jawabi ga sojojin amurka gare ku dukan rundunan sojoji da na sama ina matukar godiya gare ku kuna da alhaki a kanmu muna matukar alfahari da ku in ji biden sai dai ya kuma yi kalamai marasa daɗi a kan shugaban rasha vladimir putin wanda zai gana da shi a cikin wannan tafiya da yake yi ya ce na bayyana karara amurka za ta bai da martani mai tsauri wanda kuma ya dace idan gwamnatin rasha ta aikata duk wani abin da zai cutar inji biden shugaban ya ce zai sake jaddada wa kawayensu kan rawar da amurka za ta taka a duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren tsaron amurka lord austin ya shirya wani aiki a dukkan sassan ma'aikatarsa a jiya laraba da zumar daukar matakan da suka dace a kan china da ke kawo tsaiko ga ma'aikatar sojin amurka yayin da wasu ayyukan za a bar su cikin sirri jami'an ma'aikatar tsaron sun faɗa wa manema labarai wannan yunkurin ya fito da sabbin tsare-tsare na ba da muhimmancin kan gasa da china kana a tabbatar da ganin matsalolin da ke faruwa a yankin indo-pacific na samun kulawar da ya dace wannan yunkurin ba wata sabuwar dabara ce ko kuma sauya alkiblar gwamnatin biden daga inda ta nufa zuwa yanzu a cewar wani jami'in ma'aikatar tsaro wanda ya tattauna da manema labarai a jiya laraba bradley bowman wani masani ne a kan tsaro da ke tare da wata kungiya mai zaman kanta ta foundation for defense and democracies ya faɗa wa murya amurka cewa duk wani mataki da pentagon za ta ɗauka na ƙara muhimmanci game da dabaru a kan china abu ne mai kyau To madalla, an jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da aka samu lafawa har-haren 'yan bindiga a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja, yanzu haka 'yan bindiga sun fara tare hanyar Kaduna zuwa Zaria, inda a makon nan suka kashe wasu matafiya sannan suka sace wasu. Wannan ne karan farko da 'yan bindiga ke neman maida babbar hanyar Kaduna zuwa Zaria tarkon mutuwa. abinda al'ummar yankin ke cewa wata babbar barazana ce ga yankin na arewa isa lawal ikar gare ka ɗaya daga cikin jagororin 'yan sa kan da ke sintiri tsakanin kwanar farakwai zuwa zaria a hanyar kaduna zuwa zaria wanda ya nemi a sake sunan shi ya shaida wa muryar amurka cewa al'ummar yankin na cikin wani hali gaskiya abubuwan da suke faruwa yanzu a hanyar kaduna zuwa zaria sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yanzu duk mutumin da ke kaduna idan zai je zaria idan aka ce maka bakwai tayi yi yana jin tsoron ya kamo hanyar idan har ya sa abin da ke faruwa dalili mutanen nan yanzu ba masu lokacin tsara hanyar su gara masu tsara hanyar nan karfe goma na dare in suka gani kuma suka dauki tsawon lokaci suna operation da suka ga dama suna ka bindiga ko kaza ko su bude ko ta suka sheka sannan kuma idan suka suka tashi za su ɗibi mutane al'umman da suka dama suke ɗiba iya abinda da suke ɗiba wasu kashe wasu su ɗiba musu dukiya kuma su kwaye su su gaba da su. tuni dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel alwan ya tabbatar da muryar amurka abin da ke faruwa amma dai ya ce su ma jami'an tsaro ba a zaune suke ba. ba mu da wani labarin cewa an tare hanya rana tsaka a wannan hanyar ta kaduna zuwa zaria to abin da ya faru shine a yan fashin daji sun tare wannan hanyar daga bisani muka ankarar da sojoji suka fatattaki barayin daji to a lokacin da su barayin daji ke arcewa suka kashe bayan allah biyu suka kuma raunata wasu kuma ba wai gwamnatin jihar kaduna tana nufin ba a samu matsala ba ne a a'a muna da matsala muna sane kuma muna iya bakin mu akwai wasu bayanai wanda ba za mu iya yi ba amma ina tabbatar maka eh, muna iya bakin kokarin wadda dukkan mu ana wannan aikin masana harkokin tsaro dai na ganin idan ba a gaggauta ɗaukar mataki na dakile wannan yunkuri na kashe hanyar Kaduna zuwa Zaria ba to lallai harkar kasuwanci da noma ka iya durƙushewa. in ji manjo muhammad bashir shu'aibu galma mai ritaya hanyoyi ne wanda yake ana yin atisaye na sojoji akwai barkokin sojoji kusa da wurin shi yasa wani lokaci abun sai zama kaman ana sakaci ya kamata a samu irin wayannan wuraren ido a san da za a yi a dakile wani abu ba haka ba in ya ci gaba da harkan noma da harkar cinikayya zuwa eh, eh, jihohin arewa zuwa eh, arewa sosai da sosai wallahi zai na kaso sosai dole ne an san da wayannan mutane suke abun mamaki shine har su yi kamu a biya kuɗin fansa kansa a ce an kasa gane inda wayannan mutane suke ya yanzu dai manoma sun fara nuna shakku na yiwuwar yin aikin noma a irin wannan yanayi na zaman zulumi ka wannan abubuwan bai karewa kan kowa illa iyakan talakan da bai jo bai gani ba yanzu har na ciki yanzu damuna ne mutumin da ke kawai ba abin da ya yake alfahari da shi illa iyaka noma to amma yanzu ka duba yanzu ga gonakin nan yanzu ana kusan farkon damuna amma gonakin ba su zuwa to idan ka ci talaka an raba shi da noma shin me zai yi su ake koma inda wasu suke koma yan ta'adda isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga baba ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. wata mai shigar da kara a kotun manyan laifuka ta kasa da kasa ta kira ga gwamnatin sudan da ta mika mutane hudu da ake neman su ruwa a jallo akan aikata laifukan yaƙi daga khartoum zuwa hague ta ce ya kamata sudan ta tabbatar wa duniya cewa sabuwar sudan tana tare da sauran kasashen duniya wurin hada hannu domin yaƙi da miyagun ayyuka kana ta nuna ta himmantu ga tsarin adalci da bin doka da oda fatu ben suda tana faɗa a jiya laraba yayin wani jawabi da ta yi wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a matsayinta na babbar mai shigar da ƙara ta ce kusan dukkan mutanen da ake zargin su suna hannun gwamnatin sudan kana babu wata cikas na shari'a da za su fuskanta idan aka mika su ga kotun ta icc mutum ɗaya daga damuwar kaɗai ne yake hannun kotun icc bisa zargin aikata laifin yaƙi aliku shaib da ake kiransa muhammad ali abdulrahman shine mika kansa da kansa kana aka tura shi zuwa kotun shekara guda da ta wuce a ƙarshe ta kowace mahanga za ka duba adadin allurar rigakafin covid-19 da aka yi a nahiyar afirka ya yi ƙasa ainun idan aka kwatanta da sauran duniya masana kiwon lafiya sun yi kashedi cewa idan aka gaza yi wa mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku a nahiyar afirka zai yi matukan tasiri akan tsarin kiwon lafiya da kuma tattalin arzikin yankin sama da shekara guda da aka fada cikin annobar covid-19 kasashen afirka da dama mutane kalilan ne aka musu rigakafi a cikin al'ummar nahiyar kasar najeriya mafi yawan al'umma a nahiyar afirka ta yi wa kasa da kashi daya cikin ɗari na mutanenta ne kawai cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta afirka ta ce kasashe uku da suka hada da tanzania da burundi da eritrea sai kuma jamhuriyar saharawi da ta ayyana cin gashin kanta su ba su taɓa samun rigakafi ba yayin da burkina faso ta samu zubin rigakafin biyar na astrazeneca amma kuma yanzu ne za ta yi wa 'yan ƙasa alluran fali. gaida babu yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a najeriya sanatocin jihohin arewacin kasar sun koka kan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin wannan ya biyo bayan wani taron gaggawa ne da suka yi a majalisar to sai dai masu ruwa da tsaki na cewa kukan sanatocin ihu ne bayan hari Ga Madina Dauda da ƙarin bayani. Sanatocin Arewan sun kwashi sa'o'i biyu suna ganawa cikin sirri. Daga bayan taron sai shugaban kungiyar Sanata Aliyu Maga takaddawa mako. yawa manema labarai bayani yana cewa. We are so worried the entire political zones have one challenge or other and are duty. Sanatoci na cikin tashin hankali da kuma halin damuwa kan yadda rashin tsaro ya ta'azzara a ƙasa har yake nema ya gagari kundila. Sanata mako ya ce dukkansu sanatocin Arewan sun haɗa kai sun yi magana da murya ɗaya saboda haka sun ɗauki hutu na tsawon makonni biyu kuma kowannen su zai tafi tushensa ya yi nazari da tuntuɓa kan wasu hanyoyi ko dabaru na daban da za a iya amfani da su wajen shawo kan al'amarin. Shi kuwa ɗaya cikin sanatocin Arewa daga jihar Neja, Muhammad Sani Musa ya ce baya ga korafin sanatocin Arewan, majalisar dattawan kanta ta sha yin ƙudurori akan batun tsaron ƙasar bila adadin. Kullum ina jin ba ranar da za a tashi a majalisa bayan maganar tsaro ba. Maganar tsaro na ƙasa mun yi magana haɗin kai na ƙasa mun yi wanda yake muna kan magana dama magana ne namu masu ƙarfin da za su iya yin wani abu su ne executive amma ai mu namu mu faɗa ne kuma muna faɗa kuma kowa ya faɗa saboda haka duk wani magana da za a ce ba mu yi ba mun yi mu mun san mun yi kuma 'yan najeriya ku kanku kun san mun yi wasu na ganin ku ne masu wuka da nama a majalisar dattawa na tsawatawa bangaren gwamnati amma kuma ba kwaye me zaka ce a game da wannan a wannan in san ba gaskiya bane yan adawa ke faɗin haka Amma ga kwararre a fannin kimiyyar tsaro na ƙasa da ƙasa, Dr. Yahuza Ahmed Getsu yana ganin waɗannan bayanai da 'yan majalisar dattawan suka yi ihu ne bayan hari. Kukan rashin tsaro da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai na ƙasar Najeriya suke yi, ai ba wani abu bane illa abin nan da ake cewa gunzugulu da munafunci da annamimanci da kidahumanci. Saboda a zahirin gaskiya ba wata matsala ce da ta dame su ba. Sannan dokoki da ake zuwa da su an ce an bawa sojojin Najeriya kuɗin da suka kai kusan tiriliyan biyu a cikin wata takwas me aka yi da wannan kuɗin me 'yan majalisar wakilai ko na dattawan najeriya suka yi da sukin banda zaman banza da zaman bata lokaci da suke yi a abuja a bangaren majalisar wakilai ma dai labarin iri ɗaya ne domin akwai dokar da majalisa ta riga ta yi wa karatu na biyu da ke neman sauya yadda sojoji ke gudanar da ayyukansu ta yadda bangarorin uku na sojojinmu za su iya aiki tare yadda ya kamata domin shawo kan kalubalen tsaron da ƙasa ke fuskanta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, to har yanzu dai muna Najeriya. Biyo bayan jinjina da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa gwamnatin Najeriya da dakatar da kafar sadarwar Twitter a ƙasar. Ma'abota amfani da kafar na bayyana ra'ayoyinsu mabambanta. Sale Shehu Ashaka gare ka. Masu ra'ayoyi waɗanda suka yi fice a lamurar yanar gizo a Najeriya na bugun jaki na bugun teki. ga dan gwagwarmayar 'yan sas da yan jiyu ya ce twitter ta yi adalci wajen dakatar da shafin donald trump don haka yake murna in wata kasa ta gwale twitter kan wannan maganan na president donald trump da yake wa buhari murna na kore twitter daga kasar mu shine wannan abin da ya yi ba daidai ba ne kuma da makatai bata karba da irin wannan abubuwan da ya sa 'yan america suka cire shi daga neman komawa kan milki kenan da irin maganganu daban-daban da ya dinga yi ganin da nike yi wa irin wannan maganan da ya yi cewa wani magana bai cancanta da demokratiya ba ko lokacin mulkin soja ba aka ka hana mutanen amfani da yanar gizo ba dokokin majalisar nikin duniya ma ya yarda cewa mutane suna da izinin fada duk abin da ka cikin ra'ayinsu to kuma abin da mutane suke yi kenan a yanar gizo wanda aka fi sanin da twitter shi ma abocin yanar gizo dare da rana george omonge daniel da ke cacakar manufofin shugaba buhari ya ce bai yi mamakin matsayar donald trump din ba shi trump daman shi mutum ne wanda duk da ya shiga ba ya san matsala da mutane da yawa da kasashe da yawa trump ya zage mutane kamar ya rukulabi idan daga baya abin ya yawa ne har an kaje aka yi rigima a capitol to shi yanzu abin da kamishin yanzu aka dole ya goyi baya irin halin da aka yi a najeriya dole ya goyi bayansa amma yanzu aka yasa yanzu duniya gaba daya sun sa ido akan buhari yanzu akan gwamnatinsa akan wai yanzu aka shi ba sa so a yi magana akan gwamnatinsu akan human rights abuses da ake yi ma 'yan jarida da masu magana akan su kamar yanzu haka akwai yaro yanzu haka da ya bata tun shekara biyu yanzu ya wuce ya bata a kaduna kuma shi dadiyaka amma a nasa bangaren mawallafin jaridar yanar gizo ta daily nigeria jafar jafar na ganin donald trump ya yi daidai kamar yadda shugaba buhari ya taka wa twitter birki biyo bayan goge wani sako da yake ganin mai ma'ana ne to in zan faɗi ra'ayi na tsakani da allah cewa wannan magana ba ta kai cewa kamfanin twitter ya cire ta ba dan babu inda ya ce wai gashi zai wani abu da ya saba doka saboda ka'ida ne duk mutumin da ya ɗauki makami ya ce zai tankari jami'an tsaro wannan ko ina a duniya an san cewa cewa hukuma maganinsa take yi to kaga ko shugaba buhari ya yi magana cewa za a yi maganin waɗanda suke ɗaukar makamai suke kashe 'yan sanda suke kona ofisoshin kuma 'yan sanda suke kona ofisoshin zaɓe suke kashe mutane wanda ba kabilarsu ba ni ina ganin cewa duk mutumin da yi wannan abin ya kamata mu kalle shi ba a dan wata kabila ba a'a a mai laifi za mu kalle shi wanda a kowace kabila akwai mai laifi a cikin hausa akwai mai laifi a fulani a inyamurai a yaraba duka babu inda babu mai laifi ministan labarun najeriya lai muhammed ya ce kamfanin twitter ya fara tuntubar gwamnatin najeriya don sanin matakin da za a ɗauka na gaba sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya a gaida sale Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. duniya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Farkon wannan shekara Majalisar Karamar Hukumar Gumel a jihar Jigawan Najeriya ta samar da wani daftarin doka da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima yayin da waɗansu ke yaba wannan yunkurin da suke gani zai ba mai karamin ƙarfi damar kafa gida. Waɗansu na ganin an tauye hakinsu musamman idan aka yi la'akari da wanda ke da ƙarfin yin fiye da abin da dokar ta ƙayyade. Kafin gayyatar masu ruwa da tsaki domin neman hanyar samun daidaito. wakilinmu da ke ɗauko rahotanni a jihohin kano da jigawa mahmud ibrahim kwari ya yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana yanzu ka duba barna barna barna da yake so ya shigo harkan auratayya wadda sai ya sha kan kowa duwayenka wannan hidima da muka ɗauka na maganan aure sai ya sha kan kowa duk tsayinka sai ya sha kanka yarinya ɗaya idan za a aurar a cikin gida sai an yi mitin sau biyar ba a shirya auren ba saboda du ya buwayi ya yunta ya buwayi bafanunta da kawunanta me a cikin wannan abu don Allah idan za a aurar da yarka kana murna an kawo mata akwatuna goma kai ma ɗankan ai zai yi aure rayuwa tana canzawa kuna ƙara tsananta kanku. sokaci kenan kan lamuran aure a ƙasar Hausa musamman a yankin arewacin Najeriya daga bakin ɗaya daga cikin malaman addinin Islama a Najeriya. Tayu damuwa da wannan yanayi ne ya sanya majalisar karamar hukumar Gumel a jihar Jigawa samar da wani daftarin doka da ke haramta yin kayayyakin aure da ba shari'ar musulunci ce ta shata ba. Daga cikin abubuwan da dokar ta yi tanadi akwai kayyade lefe da abin da bai wuce adadin atamfa shida ba da man shafawa sun biyu. Kazalika ɗan kunne da sarƙa da sauran kayayyaki dokar ta ƙayyade adadin da ango zai kai gidansu amarya baya ga hana cakuɗuwar mata da maza yayin biki da kuma gudanar da bikin kansa daga karfe shida na safe zuwa shida na yamma kana da yin amfani da motocin da ba su wuce guda uku ba yayin ɗaukar amarya. Koyaya tasirin wannan doka watanni hudu bayan ta fara aiki? honorable aminu sani shugaban karamar hukumar ta gumel shine ya rattaba mata hannu a ranar goma ga watan fabrairun bana bisa ran majalisa da kuma manyan mu na karamar hukumar gumel tun da kan mai mutuwa sarki a da limamai muka zauna a kai mata doka a matsayin shugaba da sa mata hannu wanda yake tana tana aiki yanzu nan take to Yanzu yanzu yaya yanayin karɓar ta a wurin mutane to alhamdulillah alhamdulillah dokan nan yawan mutane sun jadinta dinta iyaye da suke da ƴaƴaye da yawa suke gaban su da kuma samari da suke wasu auren nan Allah ya ba su iko ba to wannan doka ta sa an bujiro an yi aure ta da yawa kuma akan ta ake daman can ba da sadaki ba amma da tufafin kayayyaki za a kai an kayyade duk abubuwa da yake mafi sauki na zama cikin sauki ka kai kayan nan kamar da su zaukin da inganta a daura maka aure ga yarinya da abin da ya dace kuma a gidanka inda halinka sai ka wa matarka shi da ba da damar mutane su fito su yi auren kuma ana yi kayan da Allah kamar yanzu za a iya cewa watakila mizani ko alkalman waɗanda suka samu sukudin yin aure ya ƙari kenan idan a kwatanta da kafin a samar da wannan doka sosai an samu ƙaruwar yawaitar auren da kuma iyaye masu hankali suka hankalta suka fahimci cewar lalle abin nan da muka yi ba don sa mu muka yi ba tun bayan bullo da wannan doka malamai a najeriya ke sharhi da tofa albarkacin bakin su Malam Mustapha Muhammad Dandime na cewa abubuwan da aka sa a cikin aure na bidi'a a ga yadda za a yi a dakile su domin ya kasance mata da yawa sun samu wato ainihin yin aure dalili saboda bidi'o'in da aka gindaya a cikin sha'anin aure yana ɗaya daga cikin abin da ya lalata wato harkar sha'anin aure kuma yana ɗaya daga cikin abin da yasa aure ya rika yake wahala a cikin al'umma a shi yasa Umar bin Abdulaziz yake cewa ana farar wa mutane da hukunce hukunce gwargwadon abin da suka fara na daga fajirci misali kamar wannan abu da majalisar karamar hukumar Gumal ta sa na doka ga dakile waɗannan bidiyo'i abu ne wanda ba wai kamar gumel ɗin kaɗai ba duk jihohin eh, arewacin najeriya ya kamata a ce sun tabbatar da wannan domin ya kasance auren nan ya samu sauƙi domin idan ya kasance abubuwa sun wuyata irin waɗannan to hakan kuma zai buɗe ƙofofi na ɓanna a cikin al'umma saboda haka ni ina kira ga wato ainihin abin da ya shafi hukumomi a cikin arewacin najeriya gaba ɗaya su sa wata doka wadda za ta kasance kamar irin ta gumal ɗin ta rusa dukkan wasu bidu'o'i da suka tabbata a cikin sha'anin aure domin abubuwan da aka gindaya su laifi su kayan sa rana su kai kuɗi da ake duk waɗannan abubuwa ne wanda ba su da muhalli gaba ɗaya a cikin addini musulunci abin da ya sani sadaki shi kaɗai ya sani a cikin aure. Ko da yake dokar bata saba da dokokin tarayya da na jihar Jigawa ba, amma akwai gibi a tare da ita, in ji barista Abdullahi Ibrahim. Abin da na kalla na gajiyawa ta fuskar dokar shine dukkanin laifuffukan da aka ambata a cikinsu ba a ba su suna ba. Kuma idan ka kalli kundin tsarin mulki musamman sashi na talatin da shida sha biyu cikin baka za ka ga ba da cewa ba wani mutum da za a kama da wani laifi ko a tume shi da wani laifi face wannan laifin da za a tume shi da shi ya kasance an faɗi ya yake me za ka yi ka aikata shi wato an yi defining nasa sannan an faɗi adadin horon da ke tattare da shi dokar ta faɗa adadin da ke tattare ga duk wani eh, da saɓawa a sashinan da ke cikinta amma ba ta yi defining ba kowane laifi da ke cikinta kuma ba ta ba da suna ba ina ga wannan gajiyawa ce daga bangaren waɗanda suka yi wanda ya kamata a ce an samu an biwa kowace doka suwa kowace kowane laifi suna baya da haka abin da ya shafi enforcement wato waɗanda za su tabbatar da cewa dokar an yi biyayya ga ita an ɗora wa masu unguwanni wannan nauyi. To, alhaƙiƙa idan ka ji ba yanayin yadda ake kallon masu unguwanni tun da ba su da kwasi power za ka ga cewa abin zai zo da matsala daban-daban. Don haka akwai buƙatar a sanya 'yan sanda a ciki haka kuma mahukunta na ita karamar hukumar gumel kama daga sarki da hakimansa su fito su jan hankali akan wannan doka rahotanni sun ce dama dai wannan doka ta kaide kayan aure ta fuskanci caccaka daga ɓangaren mata a yankin karamar hukumar ta gumel suna masu zargin cewa ta fi daɗaɗawa maza ne kawai amma honorable aminu sani shugaban karamar hukumar ta gumel na cewa abubuwa da aka ba da shawarwari cewa ya kamata wuri kaza a yi kaza wuri kaza a rage kaza domin ingantuwar wannan doka kuma muna nan muna duba mutane sana shan ana shawarwari ana kawo mu bukatar mu daman dokar ta fara aiki kuma ta fara aiki da yadda Allah saboda haka inda wasu yari kuma daga baya duk za su zo suna ana bada shawarwari za su zo a sake dubawa wuri kaza ya yi tsauri a rage ko wuri kaza ba a sa kaza ba a sa domin doka ta inganta da kai doka farkonta dole a samu kuma gyare-gyare za su bi wa da Allah. zuwa yanzu akwai kamar wani shawarwari kuka samu na cewa ya kamata a shiga dan a ƙara inganta ta misali. Eh, misali kamar akwai shawarwari da aka duba cewar ai kamar bangaren mata aka taba da yawa hmm. wani ba bangaren maza su aka fi mewa aka ba ko ya ce rahin tabawa domin kusan dokar ta haifi kamar mata ne da yawa tana yin magana za ka musu sadaki kaɗan sadaki za ka musu kayan laifi kaɗan za ka musu waye kaɗan da ba dukkan ɓangaren maza ba cewa su kuma a nasu ɓangaren su kuma me ya kamata su matan su ma bisa ka shiga hakinsu to da da Allah nan muna na muna duba sun kawo mu isbali daga ɓangaren matan sun kawo ƙorafi ƙorafi cewa wannan doka ta fi shafa mata ne kai tsaye to su kuma za fa su ma kwakin da ya kamata sun sauke to da kaba ta magana kansu ba to muna na muna duba muka su ma hakkin mazan da ya kamata a ce sun sauke a kan matan sai mu sake adjustin a ga kowane bangare a masa adalci cikin yadda Allah. To Allah tabbatar da haka ya kuma sa haƙa ta cimma ruwa. Soman tabe kenan dangane da wannan batu idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa shirin domin iyali zai tattara masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda kowane bangare zai amfana da wannan doka ba tare da an taka hakin wani ko kuma kyautata ma wani bangaren ba. Yanzu dai a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya tattaro mana bayanai dangane da wannan lamari. Da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da sai ya kuma sa kasashenmu su ci gaba da kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To da a gaida alheri, yanzu kuma sai labarai a takaice. To ba balle shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7 za su gana a ƙarshen mako a Birtaniya da zammar lalabo hanyar da duniya za ta farfado daga annobar coronavirus da batun sauyin yanayi da haraji da kuma matsalolin da China da Rasha ke haddasawa. shugaban amurka joe biden ya isa turai a jiya laraba a rangajinsa na farko a matsayin shugaban amurka domin ganawa da shugabannin kasashen yamma kafin ganawarsa da shugaban rasha vladimir putin a wani taron koli a mako mai zuwa a birnin geneva kana wata mai shigar da kara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yi kira ga gwamnatin sudan da ta mika mutane hudu da ake neman su ruwa a jallo akan aikata laifukan yaƙi daga khartoum zuwa hague to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hansi a misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu daga jamhuriyar nijar da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma shi bahiro diodone da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc